domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki bar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin za mu duba lamuran tattalin arziki ne har ila yau a arewa ta hanyar sufuri da makamantansu da hakan ka iya zama hanyar samun kuɗin shiga ƙari kan waɗanda ake samu daga man fetur ko ma nan gaba hakan ya mai gurbin na man fetur ɗin. Hakanan za mu cika alkawarin kawo kashe na biyu kuma na ƙarshe na magance miyagun aƙidu da suna addini da kan kawo fitina, inda za mu ji muhimmancin kishin ƙasa daga bakin Dr. Ibrahim Jalo Jalingo a tsarabar da muka ɗauko yayin ziyarar Majalisar Musulunci ta ƙasashen yankin Sahel a Abuja. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga ƙwararre ta fuskar lamarin sufuri a arewa maso gabas Alhaji Usman Kamara, wanda kuma shine shugaban kamfanin sufuri na jihar Gombe. Kamfani ta dogara da kanta, ba a dinga ɗaukan kuɗin gwamnati wanda ya kamata a yi wa talakawa aiki kuma ana sake sawa a ciki kuma eh, kuɗaɗe suna salwanta ba. A samawa talaka sauƙin hanyar da zai tafiya yanzu kamar economy ya zamana a turance muna kiransa a restless economy in baka fita ka tafi ba ba za ka samu ba so dole ne tafiye-tafiye ya riga ya zama dole to amma ya za a yi a sauƙa wa talaka kuma a sauƙa wa gwamnati kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga tunda kowa yanzu ya sani ne kuɗin da ake samu daga gwamnatin tarayya ba isa yake yi ba to dole ne a nemo hanyoyin da za a inganta hanyoyin kuɗin shiga a lokaci ɗaya kuma a samawa talaka sauki rayuwa irin jihohin arewa za a iya cewa jihohi ne da ba sa bakin teku eh. kuma har yanzu mai ma da ake magana ba fara haƙo shi har a ci gajiyarsa kamar jihohin da suke samun wannan kaso mai tsoka saboda ko suna da man fetur ko kuma waɗanda suke bakin teku kamar legas eh. Eh, waɗannan kamfanoni za su iya jawo mata kuɗaɗen shiga da za su maye gurbin irin waɗancan ah, gibi da za a iya samu saboda babu irin waɗannan albarkatu a wannan yankin ai zama a bakin teku ba shine kasuwanci ba tunda akwai kasashen da ba su da ma teku ana kiransu landlocked countries mu kama a kasar gombe wani irin albarkatun kasa ne da allah bai bamu ba muna da ruwa muna da ma'adanai akwai coal akwai gypsum ba abun da bamu da shi daɗin daɗawa muna da jama'a masu hazaƙa ga ƙasar noma to me muke nema don saboda idan dai har mun zauna mun rike amana duk inda aka samu aiki mun rike shi da kyau wallahi sai dai ma wayansu daga wayansu jihohi su zo su ci albarkar mu anan duk jihohin arewa inda za su ɗauki irin waɗannan manufofi za su iya samun wadatattun kuɗaɗe da za su yi wa jama'a aiki kuma sannan gwamnati ita ma ta samu abubuwa da za ta na amfani da su na yau da kullum ni a yawon da na yi da aikin da na yi ni ina ganin jihohin arewa kawai suna kwance ne suna maganan talauci amma babu talauci na mutane su dogara da kansu kuma gwamnati ta samu wannan abu na yadda za ta sarrafa kuma abun rayuwa na jama'a to idan da kowane gwamna zai duba ya dawo ya duba ta cikin gida ya inganta abubuwan da allah ya ba wa eh, jiharsa da arewa da ba za mu samu wa'annan matsaloli ba gaskiya shirin arewa yau ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka masu sauraro ga kashi na biyu na bayanan dr ibrahim jalo jalingo kan kishin ƙasa da aka zanta a yayin ziyarar majalisar musulunci ta yankin ƙasashen sahel a abuja Eh, Imamu zahabi wanda an riga an san shi a duniyar sunna a cikin babban littafin sannan da ake kira eh, siyaru alamin nubala a mujalladi na goma sha biyu shafi na goma sha takwas yana cewa eh, yana maganar abubuwan da annabi sallallahu yake so ya ce wa kana yuhibbu aisha wa yuhibbu abaha wa yuhibbu usama wa yuhibbu sibtaihi wa yuhibbu alhalwa wal asal wa yuhibbu jabal uhd wa yuhibbu watana wa yuhibbu ansar annabi yana son kasarsa yana son kasarsa wa yuhibbu ansar yana son ansarawa annabi na son ƙasarsa akwai hadisai da yawa nan ma misali hadisin da anas ibn malik ya ruwaito wanda yana nan cikin sahihul bukhari da eh, sunan tirmizi da sunan nasa'i anas anas ibn malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fara'a juduratil madina aw da'a rahilata wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya ya ga katangi ko gine-ginen madina zamu ce aw da'a rahilata wato idan yana kan raƙumi ko wata taguwa yakan motsa ta ya zaburar da ita domin ta sauri ba in kana ala dabba in kuma ya kasance akan dabba dabba ana ana nufin doki ko alfadari ko jaki har raka ma da yakan motsa dabbar lihubbiha saboda irin yadda yake son madina alhafiz ibn hajar da ibn battal da al'aini cikin abin nan eh, umdatul qari da suka zo sharhi wannan hadisi suka ce wa fihi dalilun ala fadlil madina cikin hadisin nan akwai hujja da ke nuna falalar madina wa ala mashru'iyyatil watani wal hanini ilai da kuma mashru'iyyar kishin ƙasa ko son kasa da kuma zuciya ta ji ta ratayu da kasa tana son ƙasa tana son duk wani abin da yake maslaha ce ta ƙasa abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisi kamar yadda imamu tirmizi da imamu nasa'i da ibnu hibban suka ruwaito da isnadi sahihi abdullahi dan abbas yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li makkah annabi ya gaya makka ma'ana lokacin hijira bayan ya bar makka ya juya ya kalli makka ya ce ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki annabi ya dubi makka ya ce ma atyabaki min baladin babu wata ƙasa da ta fi mini daɗi ko imamakin irin yadda nake jin daɗin ki a matsayin ƙasata a yi mamakin irin yadda nake son ki walaula anna qaumi akhrajuni minki ba don mutane na sun tilasta mini fita daga cikin ki ba makka lama sakanto gaira ki da ban zanna wata ƙasa in ban nake ba aisha Allah ya ƙara mata yarda cikin hadisin da imamu bukhari da wani imamu bukhari suka ruwaito ta ce lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam almadina wajadaha fa hiya ba'u ardillahi azza wajal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina sai ya tar da ita ba'u wata tana daga cikin garuruwa ko gurare da suke da yawan eh, cuce-cuce za ga mutum ya zazzabi ya same shi da abubuwa dai haka nana aisha ta ce fashtaka abubakar mahaifinta abubakar ya kamu da rashin lafiya faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce allahumma habbib ilaina almadina ka hubbina makka au ashadda wa sahiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa anqul humma faj'alha fil jufa annabi sallallahu ya yi addu'a ya ce ya Allah ka so yadda mu madina yanzu mun dawo mun bar makka madina ta zama ta ita ce kasar mu cusa soyayyar madina a cikin zukatan mu ka hubbina makka kamar yadda lokacin da muke makka muke son makka au ashadda ko ma yanzu ka cusa mana son madina fiye da yadda muke son makka a lokacin da muke cikin makka sannan wa sahiha kamar da madina gari ne yadda mutanen garin za su rika samun lafiya wanqul hummaha zazzabi da ake fama da shi a cikin madina ciri wannan ciri wannan zazzabi waje faji alhafil jufa kai ta can korin korin jufa sannan wa barik ka sa albarka ka mata albarka cikin mudunta da sa inta, sikelinta da kuma mudojin awu ma'ana ka sanya albarka cikin harkokin kasuwancinta irin wannan hadisai suna da yawa wanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kishin kasarsa sannan ko kun ɗauki makami kuna bata wa al'ummar ku suna ɗauke ku mutane ne wanda wasu abin da suke yi ba suke kashe junansu kun ɗauki makami kuna rusa kasar ku kuna kunyata al'ummar ku ta yadda an san cewa ba ku san abin da kuke yi ba kuna ta rusa kasar ku da kanku saboda haka ina magana koyi da annabi a cikin wannan lamari saboda haka mai ta'adda wanda ya bar hanya yake rusa sa, babu shi babu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu bin gurbin da annabi ya bi cikin gina wannan addini da sahabbai suka bi cikin gina wannan addini da tabi ko tabi tabi'ina suka bi cikin gina wannan addini. Mun gode dokta, sai wani lokaci in Allah ya ba mu dama mu yi wata sabuwar zantawar. Ba sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, ku biyo mu makon gobe da yardar Allah don sabon shara. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da mai Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To, sai ku himmatu. don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.